shiga cikin matsanancin halin haƙo ake nema a kuntata za ta yi kokari ta irin wannan abin da wancan shugabannin suka yi ba karin kuɗin man fetur bai daɗi ba shugaban ƙasa ya ƙure kowa ya ƙure talakawa ya ƙure jami'ansa na gwamnati wayanda ya ba wa mukamai hatta ga malaman Musulmin musulmin da suka tallata shi a 2023 su ma ya ƙure su kai ba su ba npr wayanda ake biya kuɗi a social media suna kare muradan gwamnati na ƙarya da na gaskiya hatta su an kure su sun fito suna cewa sun yi Allah wadai da wannan ƙarin man fetur da aka yi dalili kuwa shine ba mu daɗe ba da fitowa daga zanga-zanga ta lumana akan neman ya za a mai da subsidy na wannan man fetur din. yau a ce an waye gari talakan najeriya bai samu sauƙin ba sai ƙarin ta'azzara ma ya ƙara samu daga gwamnati kaga ku ba wanda zai kalli wannan abin ta fuskar cewa abu ne na daidai sai dai a kalle shi cewar abu ne da ake nema a kuntata wa talaka dan an gabe da wani galihu a cikin wannan kasar. To me kake ganin zai faru da mutane da wannan karin kuɗin da aka yi? Ai ba wai me zai faru bane ba sai dai a ce me yake faruwa saboda ni ga ne ba jiyau ba akwai sako da aka bani wanda zan kai shi park za a tafi da shi wani gari na je a gabana ina ganin mutum hudu an ƙara kuɗin mota ba za su iya biyan wannan kuɗin ba. wannan karami ne daga cikin halin da talaka ya fara tsintar kansa a sanadiyar wannan karin kuɗin mai da aka yi wanda kuma muna ji muna gani akwai zalunci na 'yan kasuwa su ma wanda suke harkan man nan na san gidan man da ajiya na je na sha a naira ɗari tara da hamsin a yau na koma yana dubu ɗaya ɗari biyu kuma wannan man da yake siyarwa shine ba wani ya ɗauko ba su kaga kenan gwamnati ta ba da kafar da 'yan kasuwa za su ƙara zalunta al'umma su sa su a cikin halin haula'i wanda ana kukan cewar ya za a fita ya za a fita ban san me yasa dukkanin kusan in ce yawancin policies din wannan gwamnatin ake yin su a babin da talaka zai shiga cikin matsanancin halin haula'i ba ita gwamnatin tinubu ta ce bata ba da umarnin a ƙara kuɗin fetur ba me yasa kuke zargin zarginta tunda nnpcl kamfani ne yanzu don allah a bar talaka da halin da yake ciki da kuma wanda aka saka shi yanzu amma maganar a dinga yi masa yawo da hankali tsakanin kamfanin nnpcl da gwamnati bai taso ba ba yadda za a yi karin irin wannan farashi da kusan naira ɗari uku a cewa gwamnati bata sani ba kenan mai amfanin regulation eh, commission wanda suke duba farashin man fetur da kuma kyawunsa da sauran activities da suke faruwa tsakanin gwamnati da kamfanin nuka me amfanin su ba sa kai wa gwamnati rahoto to idan ban sani ba jiya yau ma ban sani ba magana ce ta idan har da gaske ne bai kamata a yi 24 hours ba tare da an koma wancan tsohon farashin ba kuma lokutan da aka kara mai a baya ya aka aka za a ce gwamnati bata sani ba shi sannan cire subsidy din da ake ta magana akai wanda shine ma asalin abin da ya ta'azzara wannan yake ta kara man fetur yana hawa yana hawa shi ma wannan kamfanin ne na NPCL kaga kenan mu a wajen talakawa ba yadda za a yi mu kalli wannan ta fuskar cewar wai gwamnati bata sani ba abu ne take sani sai dai mace zargin da ake na cewar gwamnati na halin ko kula da talakawa shine ke so ya tabbata duba da cewa an bar talakawa a hannun yan kasuwa na sha mai da hamsin amma a yau dubu ɗaya biyu wanda hakan mun sani zalunci ne na yan kasuwa gwamnati ta sha nana ta idan aka yi haƙuri sannan a hankali talaka zai ga alfanun hakan ba ka fargabar a zarge ku da gajen haƙuri ba magana ce ta nanata wa talaka ya kara hakuri sai gobe ba kenan yaushe ne zamu ga kasar mu ta yi sauki yaushe ne rayuwa za ta yi mana sauki sai sanda muka mutu kenan Allah ya ji kan shugaban kasa Umar Musa ya raduwa lokacin da ya hau shugaban kasa ba tare da talaka ya yi zanga-zanga ko ya daga hankali ba mai ya fara sauka kenan ita wannan gwamnatin ba za ta yi kokari ta yi irin wannan abin da wancan shugabannin suka yi ba shi kan subsidin da suka zo suna cirewa ai wasu ne suka saka shi suka sauƙaƙa wa talaka fannin ilimi fannin lafiya wutar lantarki kalanzir fetur gas amma yanzu ka gaya min ina ne yake da subsidy su fa wa'annan na yanzu cirewa ne suke ba mai sakawa ba ba ma za su bari abin ya tsaya yadda yake ba sai dai su kara ta'azzara rayuwar talaka to wani hakuri ake so dan Najeriya ya yayi bacin wanda yake a yanzu wasu fa sun mutu yanzu saboda insecurity wasu yunwa ta kashe su wasu suna gani yayansa suna mutuwa da yunwa kes kaza kaza an ce mata yayanta sun sha eh, ruwan zafi sun mutu da gishiri wani yayanta sun sha wani ganye sun mutu gashi nan ritutu ba za ka yi ba social media to wani hakuri ake so talakan Najeriya yayi duk wani hakuri talaka yayi face idan gwamnati da kanta ce take so ta ingiza talakawa zuwa ga abin da ba ma fata amma in dai sauki ake so ya kamata a kalla da sauran kasashe irin su Senegal din nan suke kokari yanzu magana suke ta fetur din su riba ya za a zo a wa talakawa aiki ga Nijar nan yau kwana hudu ta ce za ta kirkiri sabuwar matatan mai amma Najeriya daga mai cewa zai siyar sai mai cewa zai cire subsidy DCL Hausa. Matakin dakatar da bayar da man fetur ga 'yan kasuwa wato Ibman da kamfanin NNPCL ya ɗauka a Najeriya ya fusata mambobin ƙungiyar musamman kan rashin bayar da hujjar ɗaukar wannan mataki da kamfanin na man fetur na ƙasar ya ɗauka. Wannan na zuwa ne bayan karin kuɗin man da NNPCL ya sanar wadda ya sanya litar man ta tasamma naira ɗari tara. a daidai lokacin da 'yan ƙasar ke tsaka da fuskantar yanayi na tsadar rayuwa. DCL Hausa ta tuntubi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ta ipman da ke jagorantar yankin jihohin Adamawa da Taraba a arewacin Najeriya Alhaji Dahiru Buba. Don jin ko akwai abin da suke tunanin shi ya sanya kamfanin na man fetur na ƙasa ɗaukar wannan mataki. Ina tabbatar maka NNPC ba su isa ba, ba su isa ba su ce maka sun hana independent mai a Najeriya. Don independent su ne a cikin kashi 100 kashi casa'in duka independent ne su ne nnpc maganan wani ya ce in nnpc ta ce ta dakatar da kaya kaza kaza ba haka maganan take ba sai dai kayan ne babu duk yaudaran da wasu suke yi da kuma kamfanoni suke yi mai din ne babu a najeriya mai nan kowa da saninsa za a ɗauko ɗanyen mai za a tafi kasan waje a je a tace a saya sannan a dawo a sayar ma mutanen najeriya so yanzu ta yi karanci musamman kamfanin dangote yana son ya fara aiki shine kuma nnpc ba su yi oda ba suna ganin kaman kamfanin dangote zai isa najeriya so ba su yi oda ba wannan shine sanadiyan sadan mai a wannan karo so kwatsam gote da ya yi rifayini nashi zai fara so sai aka fara da sada shi yasa aka zo aka kara kudin mai saboda shi danyen mai makin ne yake samu abin da yake samu a gwamnati ba zai isa mutanen najeriya ba shine mai din ya koma a naira yau a naira ɗari tara da ashirin da hudu shine price na gwamnati a adamawa state rahotanni da zafi-zafi alhamis din nan na nuna cewa kamfanin na nnpcl ta bakin mataimakin shugaban kamfanin adedapo shegun ya sanar cewa nnpcl ya hannanta wa matatar mai ta dangote gangan danyen man guda miliyan talatin sannan za ta ƙara baiwa matatar ganga miliyan goma sha takwas nan ba da jumawa ba duk da wannan hoɓɓasa na bayar da ɗanyen mai ga matatar dangoten don sauƙaƙa samun man ga 'yan najeriya wasu 'yan ƙasar na cike da fargaba kan wannan mataki na kamfanin na npcl to wannan mataki da kamfanin man fetur na ƙasa npc ya ɗauka na cewa ba zai baiwa 'yan kasuwa man ba sabida wasu dalilai da kamfanin bai kai ga bayyana ba wani barazana ne ga talakan Najeriya wanda a yanzu haka ma yana cikin halin kunci, halin matsi na rayuwa da kuma halin tashin hankali. Domin a yanzu haka a nan yola jihar Adamawa tun da aka ce man fetur a ranar litinin in ban manta ba da aka ce an tashi an waye gari an samu labarin cewa kuɗin mai ya ƙaru daga gidajen mai na gwamnati NNPC da kuma gidajen man 'yan kasuwa. Tuni aka ƙara kuɗaɗen ababen hawa. yanzu kamar ni a da kuɗin da yake ɗauka na ya kawo ni zuwa wajen aiki naira ɗari biyu da hamsin ne to amma yanzu haka sai na kashe ɗari biyar zuwa ɗari shida yake kai ni wajen aiki wannan a ni da nake kusa kusa da wurin da nake aiki akwai wasu abokan aiki na wanda a da suna biyan ɗari biyar yanzu sai sun biya dubu ɗari biyar wasu ma har dubu biyu suke biya wanda kuma kuɗin aikin da ake biyan mutum ba wani kuɗin kirki ba ne waɗanda suke aikin gwamnati ma minimum wage nasu baya wuce a biya su naira dubu saba'in kama a a jihar adamawa to wannan wani abun tashin hankali ne wani abun kara mutum eh, wato talakawa matsi ne a yanzu ga yadda abinci ya yi tsada ga kuɗin ababen hawa ya yi tsada to mu 'yan najeriya da gaskiya mun shiga wani hali da ba mu san sa ba gaskiya muna cikin damuwa muna cikin kuncin rayuwa mun da muke tunanin za a sauke mai sai muka ji an kara mai mun da muke biyan naira ɗari biyu mu je kasuwa mu dawo muna kuka yanzu an koma yanzu 400-300 ake biyan kudin mashin na ɗauko kayan da za mu zuwa kasuwa yanzu a jiya ma kawai da muka je an kara kuɗi mai kawai duk kaya a kasuwa gaba ɗaya ya kara kuɗi ba mu san yadda mu talakawa yanzu inda allah zai aje mu ba don shugabanninmu ba su damu da harkan talakawa ba masu harkan wanda manya-manyan nnpc nan dukansu su ba su damu da harkan talakawa ba harkan gabansu kawai suke yi abun da shugaban kasa ya umurce su shi suke amfani da shi su ba su damu da harkar talakawa ba kwata-kwata an yi zanga-zanga a kasar nan don a samu sauki rayuwa ba su damu da shi ba sun ce mu yi hakuri mun yi hakuri she muka sake muka ji kuma gashi an kara kudin mai tu ba sani ba mu fa gaskiya hakurin mu ya zo karshe fa bangaren marasa rinjaye na majalisar wakilai ta najeriya ma sun bukaci kamfanin nnpcl da ya janye karin kuɗin mai da ya yi a wannan mako saboda a cewar su hakan zai ƙara tsunduma 'yan najeriya ne cikin wani matsanancin hali Dr. Murtala Abdullahi Kwara masanin tattalin arziki a Najeriya ya yi mana sharhi kan wannan batu. Wannan wani abu ne wanda yake a bisa faifai. kowa a nan najeriya ba sai an gaya maka ba ga abin da wannan karin mai zai jawo mun san yadda wancan na baya ya jawo ga halin da kasar take ciki shi kuma wannan tatabirza da ake yi a tsakanin nnpc da su independent marketer mun san cewa abu ne na ba gaskiya in ka tuna kwanakin baya kaɗan an yi tatabirza tsakanin federal government da ita nnpc ta ƙara kuɗin mai federal government ta ce bata san da wannan ƙarin kuɗin mai ba so kuma kaga wannan magana ce ta rashin gaskiya kuma in bacci rashin gaskiya kamar najeriya a ce an yi creating monopoly na mai wanda an san ga litocin da ake sha a rana amma an yi deliberately an yi creating monopoly kaga wannan magana ce kawai ta ba gaskiya kuma halin da mutane za su shiga hali ne na wahala matatar man fetur ta dangote kafin karin wannan kuɗin litar man fetur ta yi alwashin samar da mai da zai wadaci buƙatar 'yan najeriya amma daga bisani dangoten da kansa ya fito ya nuna cewa hakan ba zai samu ba saboda wasu dalilai dcl hausa umar ibrahim gwamnati ne wanda ba ta da tausayi ba wannan gwamnatin gwamnati ne wanda ba ta da tausayi ba kuma ba ta kan gado ba ta da alkyabla gwamnati na yan jari hujja wanda babu abin da suka sani sai dai eh, riba da kuma jari da haka sun mai da harkan gwamnati ciniki yan najeriya sun sake afkowa a cikin babban bala'i domin haka ya zama wajib ne ga yankishin ƙasa da gwagwarmaya cewa su waiwaye kayan aiki wato zanga-zanga a ma wannan gwamnati martani mai zafi saboda haka za mu gudanar da zanga-zanga na uwa mai wadi wanda kowane ɗan Najeriya ya fito wannan zanga-zangan ta bambanta da wanda muka gudanar a baya. Ya ku 'yan Najeriya su sugune bata kare ba. Yayin da muka fito daga zanga-zanga na nuna fushin 'yan Najeriya game da sadan rayuwa da ah. talauci da yunwa da kuma rashin sarau. gwamnatin tarayya bata mayar da martani kyakkyawa ba maimakon haka ta shiga kame-kame shugabannin zanga-zanga da yara kanana a yanzu da nake magana akwai yara kwakwan mutane sama da dubu daya wanda suke kulle a gidajen yari gwamnatin tarayya tana tuhume su da waɗansu laifuka wanda hankali bai ɗauka ba wai ta'adanci da yunkurin kifar da gwamnati abin tambaya nan shine dan zanga-zanga da yake rike da kwallon hannu wanda yake na fushinsa wai shine yanzu ana zarginsa da yunkurin juya mulki wannan yana da ban kunya kwarai da gaske to muna cikin wannan ne fa muka waye gare da sabon karin kudin man fetur daga naira dari shida zuwa naira dari takwas da sittin da bakwai ko a ta gwamnati salin nan a kasuwa naira dari tara da hamsin zuwa dubu daya dubu daya da dari biyu a wurin su wurare a fadin najeriya wannan sabon karin kudin mai ya girgiza yan najeriya fiye da yadda ake tsammani domin ta sake kororowan sabuwar wahala wanda yanzu halin da mutane suke ciki hali ne na lahaula wa wala tafiya yanzu ko a wani irin hanya na sifiri to sai mai gata salinan kudaden abinci da kayan masarufi da kayayyaki ta yi hawan gwauron zabo a kasuwannin 'yan Najeriya sun sake afkowa a cikin babban bala'i. Domin haka ya zama wajib ne ga yankishin ƙasa da gwagwarmaya cewa su waiwaye kayan aiki wato zanga-zanga a ma wannan gwamnati martani mai zafi saboda haka za mu gudanar da zanga-zanga na uwa mai wadi wanda kowane ɗan Najeriya ya fito wannan zanga-zangan ta bambanta da wanda muka gudanar a baya. wannan zanga-zangan wanda za a fita kowa wanda yake dan Najeriya ne dan kishin ƙasa a fita haɗa hannu. Wannan gwamnatin gwamnati ne wanda ba ta da tausayi ba, kuma ba ta kan gado ba ta da alkyabla. Gwamnati ne na yan jari hujja wanda babu abin da suka sani sai dai eh, riba da kuma jari. da aka sun mai da harkan gwamnati ciniki yayin da talaka suna mutuwa da yunwa shugaban kasa da makarabansa da manya-manyan gwamnatinsa kowane wayewan gari walawa da facaka a cikin dukiyan jama'a suke domin sayen sabobin motoci sayen jiragen sama sayan jiragen ruwa to yanzu ma abin da ya rage wanda shugaban kasa zai sayan juba shi da jirgin kasa kuma ya sayi keke da kuma jaki killa don haka babu gudu babu ja da baya an da ke kura kai an kara mata karfi zanga-zanga daram kuma za a fita sabuwar zanga-zanga saboda haka yan Najeriya ku kimsa. DCL Goberawa, goberawa na jinjina muku kuma na gode muku. da amsa kiran da waɗansu muka yi cewa wannan ta'addanci da kisan gilla da sace-sace da garkuwar mutane da ake yi yan ta'ada suke yi mafita kawai shine sarkin yawa ya fi sarkin karfi to na kalla bidiyo wanda ku kun fita wanku da kwarkwatanku maza mata da kuma matasa kun tunkare dazuzzuka kun faffare waɗannan yan ta'ada to wallahi hankali na kwance yanzu kun tabbatar min cewa ku yayan eh, gwarzaye ne kuma jarume ne to wannan bai isa ba ku yanzu da wanda ya hana uwansa ko eh, barci shi ba zai barci ba tun da suka yi wannan aikin ta'adancin to ku ba ku ci na zama ba duk inda kun ji kamshinsu a daji a fita a tunkare su a je a fatattake su kai in wannan shi ne za ku ci gaba da yi har shi ne damanan kutu a shi domin mu samu sauki makwabtan ku wanda akwai dazuka wanda suke zaune ku bi su a haɗa kai da wancan a bi su a je a fatattake su duk inda yake kuna da makwabta kuma suna wannan iskancin ku haɗa kai ku tafi kada ku ji tsoron kowa mutuwa ne ma mutu duka saboda haka waberawa ga naku ubangiji allah ya karfafa ku ubangiji allah ya muku gaba yayin da kuke wannan jihadi na kawas da yan iska da yan banza da sun ci mutuncinmu mata na ji muryanku kuma na kalle ku a cikin bidiyo ga naku a ci gaba sai an tsaftace dukka waɗannan dazuka an samu zaman lafiya ina kira ga sauran wurare kaduna zamfara katsina kowa ya kimsa a fita duk abin da aka mallaka ko na gargajiya ne kowane duk abin da zai taimake mu ba da gallaba da nasara a fita a diba a ji a su kada ku saurari kowa domin wannan cin mutunci ya isa ya isa aka kuma a ƙarshe na ga wani bidiyo na ɗaya daga cikin yaya marigayi sarkin gobir yana cewa ya gode wa gwamnatin jihar sokoto da abin da suka yi anya wannan lokacin ne ya kamata kai wannan bidiyon kuwa yaushe ka gama share hawaye a ido kafin ka je kana bidiyo an ma bidiyon nan an yi bakwai kuwa kafin ka yi shi idan ma an yi bakwai an yi arba'in ko wannan na ji kunya kwarai da gaskiya kuma ka ba mu kunya ka ba kowa kunya baka isa ma baka fita ka gode wa gwamnatin Sokoto domin mutuwan sarkin Gobir mutuwa ne wanda ya shafe kowane mutum a arewa saboda haka kai baka isa ka fita kai wannan bidiyon ba kuma duk wanda ya yi kai wannan bidiyon bai taimake ka ba ka ce wai gwamnatin Sokoto sun yi taimako to taimakon mai su kai ne ka bada mu da ji mu dai mun ji a bakin sarki kafin ya shahada ya ce ya yi bauta shekara arba'in da biyar Wa yana bukatar taimako ba taimake shi waɗannan su ne kalmomin shi da ya fada kafin suka harbe shi ya ce idan ba mu ji daga gare shi kuma ba a yi mishi gafara na wannan magana da nauyin zuciya da hawa ya yi do. A shekai. ka ce kai dan sarki to ba kai kar ya haifa ba yana da yaya na kwarai ma wanda sun fi ka ka je kana bidiyo ka sake wai kana godiya wato mutuwan sarki ya zama muku eh, jari da siyasa to Allah ya wadare sauran yayan sarki ku yi hakuri ku yi hakuri ba za a rasa irin wannan ba ai ko kashe sarkin ma abubuwa kaman haka shine ya kai ga kashe shi akwai waɗanda suke gindin shi ina tsammani kuma na imani wanda sun taimaka domin irin waɗannan halayen da aka fara nuna wa yanzu haka sarki ya mutu bai kai ma ko'ina ba a fara samu waɗansu suna fitowa su je video mu ma muna da hawa ido zuwa yin video yana mana wuya su fita suna video wai suna godiya ga gwamnati wai taimakon da aka kabar su yi taimako shi na kare sarki kai ka ba mu kunya wallahi manaitar da wannan halin naka ba da mai kyau ba ne ka dada tunzura mutane cikin juyayi bai kamance ka ba in kuma wannan halin ka ne tun da shirye ka amma ba daidai ba ne kowane mai hankali da ya kalli wannan vidiyo din hankali shi ya tashi wanda ka yi nan domin da bidiyon da ka yi da wanda yan eh, ta'ada suka yi kafin sun kashe sarki dangin su ne don haka ku bar mana da hankali ku bar daga mana hankali inda za ku yi jarin ku ne da mutuwansa ku yi su a can can da su gada amma kada daga mana hankali kuma ku daina amfani da sunansa an riga an kashe shi sai mai kuma sai ku yi sai ku shiga wani sabon kasuwa amma wannan abin kunya ne je kana bidiyo banka kai mutu ba kai ko na ba kana bidiyo kana godiya dama kana jira ne mutu me ya ka baka ka kai wannan bidiyo ka faɗa mana iyayena matan sarki da yan uwana mutanen gobir da ke Najeriya da Nijar da Chadi da kuma mutanen Arewa. Bangin Jalla ya ta'azantar da mu, Allah ya kara mana kuri ya Arewa, Arewa.